Na san cewa za ku so ku ji wani hali ake ciki game da zaben gwamnoni a jihar Kano. Barazanar da ake ta magana cewa 'yan ta'adda za su yi ta'addanci ko 'yan siyasa sun ɗaukan gida 'yan ta'adda ana jin tsoron kada abin ya zama yaƙi wani hali ake ciki. Dubunnai na jami'an tsaro da aka sauke a jihar Kano da sojoji wani aiki suke duka za mu ji tsokaci game da wannan a cikin wannan shirin. Gabanin haka akwai jawabin tsohon shugaban ƙasar Najeriya Good jonathan Indiya ya nasiha ga 'yan takara gwamnoni 'yan majalisu a kan su sallama wa kaddara kada su sake su ainihin zub da jinanin al'umma waɗanda aiki kamata su yi musu gabanin fara yi musu aiki kuma su fara da zub da jinanin su ya kamata mu saru wannan jawabin wanda legit hausa suka wallafa ni kuma na karanto duk da yake 'yan siyasa na cewa ko da tsiya ko da tsiya tsiya suna cewa a kasa a tsare a raka a cewar su ta kowane hali sai sun kawo ƙuri'a su ko kuma sai sun ci zaɓe to amma fa al'amarin yana komawa ne da abin da aka rubuta mutum tun yana cikin mahaifiyarsa wannan fa sanannen abu ne a wajen kowane irin musulmi komai jahilcinsa ya san hadisin Abdullahi dan Mas'ud cewa Allah yana rubuta ainihin yana sa mala'ika rubuta arzikin mutum da ajalinsa da aikinsa dan wuta ne ko dan aljanna da zarar mani ya shiga cikin mahaifa ba wanda ya jahilci wannan kowanne mu ya san cewa dan adam yana tafiya ne a bayan kaddararsa kaddararsa ita ce linzamin sa kuma ita ce limamin sa to amma da haka ido yake rufewa san zuciya yake an giza wasu mutane suke ganin za su ci da karfi dolan dole sai sun zama shugabanni tsohon shugaban kasar Najeriya Goodluck Jonathan ya yi nasiha ga 'yan takara yana mai ba su misali da kansa a daidai lokacin da bai sa ran ya zama wani shugaba ba bai ma taɓa zaton ya kai wannan matsayin ba kwatsama aka zaɓe shi a matsayin mataimakin shugaban ƙasa wani abin mamaki wanda ya faka girma aka wayi gari ma ya zama shine shugaban ƙasa a cewarsa wannan shine abin da Allah ya kaddara masa tsohon shugaban ƙasar Najeriya ya faɗi wannan magana ne yayin da ya kai ziyarar ta'aziyar tsohon gwamna Doye Diri na jihar Bayelsa wanda mahaifinsa ya rasu a cewar jonathan a matsayin wanda ya shugaban kasa a kasar nan wanda ya samu damar aiki a matsayin jiha da kasa abin da zan iya cewa kadai shine siyasa ba dole ne sai ka samu nasara ba idan allah ya so za ka yi nasara amma idan ba lokacin ka bane ba za ka yi ba jonathan ya ci gaba da cewa lokacin da na zama mataimakin shugaban kasa sai da na yi kuka ban taba tunanin zan kai matsayin ba amma allah ya tsara kaddara ta haka shi yasa na tafi ina shawartar waɗanda ke sha'awar shiga ofishin nan da magoya bayan su su kiyaye kansu domin mu suke sanyi wa aiki ba kansu ba a koda yaushe ina faɗi idan kana burin shiga majalisa mutane suka ce ba sa son ka ko ma ka kwanta abin tsohon shugaban ƙasar Najeriya Jonathan ya ce duk wanda yake son yi wa al'umma aiki ya kamata ya zama mai kyan hali bai dace ya kashe mutane kafin yi musu aiki ba saboda haka wajibi mutane su zama masu son zaman lafiya idan Allah ya kaddara za su zaɓe ba wanda ya isa ya hana su za su lashe zaɓe a cewar tsohon shugaban ƙasar Najeriya Goodluck Jonathan hakika akwai mamaki a ce irin waɗannan kalaman na yadda da kaddara da fawwalawa da faɗin gaskiya da amana sun fito daga bakin wanda ba musulmi ba yanda wasu masu da'awar musulunci ke fankama ke cewa ɗauki makami a fita da ƙarfi da ya ji dole sai an kawo ƙuri'a duk da yake ba wai musulunci ne fa ya koyar da hakan ba a'a addinin musulunci shi koyar da zaman lafiya kun dai saurari nasihohin malamai da muke ta kawo muku akan batun zaben gwamnoni da yan majalisu da irin yadda malamai suke taruwan ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan haramcin zub da jini da tashin hankali tare da nasihohi akan yadda da kaddara nasiha ta ƙarshe da kawo muku shine nasihar Dr. Rabi'u Umar Musa Rijal inda malam din ya kira shugabanni da masu zaɓe su da su sani cewa wannan mulkin kaddara ne Allah subhanahu wataala shi ke bada shi ga wanda ya so amma abin takaici duk da irin waɗannan nasihohi wasu 'yan siyasa sun yi kunnan uwar shigo a yau ɗin nan al'umma sun lallabe a cikin gidaje wasu suna son su fito zaɓe amma tsoron barazana azzalame da 'yan ta'adda ya sa wasu ba za su iya fitowa bayan da wasu za su fito cikin razani da ɗari amma duk da haka muna ƙarfafa al'umma gwiwa domin gwamnati ta zuba jami'an tsaro ko ina an samar da tsaron da ba a taɓa samar da irinsa ba musamman a jihar Kano al'umma su fita su zaɓe abin su insha Allah ta'ala babu abin da zai same su inda kai tsaye muke kawo muku yadda take wakana a wannan mazaɓa ta gama da ke karamar hukumar nasarawa a jihar kano najeriya inda a shekarar 2019 aka samu wato maimaituwar zaɓe bayan faruwar abinda hukumar zaɓe inec a wancan lokaci ta bayyana da inconclusive to wannan dalili yana daga cikin abinda ya sa wannan mazaɓa ta gama a ke matuƙar ɗaukar hankalin masu zaɓe da su kansu 'yan siyasa da ma jami'an tsaro bisa fargaba da ake da ita ta yiwuwar fuskantar watakila abinda ba a so ba to amma dai zuwa yanzu kamar yadda za ku iya gani ana gudanar da zaɓe lami lafiya wanda kuma watakila yana da alaƙa da yadda jami'an tsaro suke ta bayyana shiri na gudanar da shirinsu wato aikinsu yadda ya kamata don dakile duk wata barazana da ka iya tasowa. To gani ina tare da wani daga cikin masu kaɗa ƙuri'a a wannan mazaɓa ta gaba barka da wannan lokaci barkanka dai to a me za ka iya shaida mana game da yadda zaɓen ke wakana a wannan yarda Allah yau sha takwas da watan uku dubu biyu da ishirin da uku mun fito domin kaɗa ƙuri'ar mu a matsayin mu na 'yan ƙasa masu 'yanci mun zo zaɓen gwamna da ɗan majalisar jiha kuma mun fito cikin yarda Allah mun tarar da cewa waje wasu mutane sun kawo 'yan daba sun zube Mun su da an hana wannan zaɓe a yanzu haka a yanzu haka kuma cikin yarda Allah mutane suna yin abin da ya dace suna zaɓar abin da suke so a wannan waje duk da wannan hargitsi da ake yi amma hakan bai hana jama'a su fito su zaɓe ba su kara wannan abin da suke zaɓa. Idan na lura kana so ka ce wannan fargabar da ake na watakila cewar akwai wata matsala da taɓillar kaza kaza kaza. Hakika kamar yadda ka sani akwai fargaba matukar aka ci gaba da tafiya a haka. Kamar yadda muka ta yaya kuka ga bayyanar ɗan daba kamar ni na ga babu kowa waje hakika mun akwai wani mutum da ya zo ana kiransa da sun wani suna na kasa ba zan iya recalling ba ya zo da yan daba haka kusan sun kai mutum a wala ana gudanar da zaɓe to abin da ya kawo haka al'ummar da aka kawo wannan yan daba sun nuna ba sa goyon baya abin da suke so a yi zaɓe lafiya a gama lafiya amma duk da haka waɗannan 'yan daba suna ta ƙoƙari cewa su ga sai sun lalata wannan zaɓe saboda haka muna kira ga hukumomin tsaro da a ƙara wa wannan mazaɓa jami'an tsaro domin ganin cewa an yi wannan zaɓe lafiya an gama lafiya. To muna godiya kwarai da gaske to masu bibiyar mu kun ji yadda tattauna mu ta kasance da ɗaya daga cikin masu zaɓe wanda kamar yadda na gabatar a baya ah, zaɓe zaɓe na wakana kamar yadda ya kamata to sai dai wannan bayanai da ke fitowa ke nuna cewar watakila akwai ayar tambaya game da sha'anin tsaro a wannan mazaɓa ta wato abin nan gama ɗaya daga cikin akwatunan da ke ƙarƙashin wannan mazaɓa ta gama a ƙaramar hukumar nasarawa da ke jihar kano najeriya bari na ji daga wani daga cikin masu zaɓen kan ya abin yake wakana barka da wannan lokaci To uh, yaya kaga fitowar zaɓe a wannan lokaci? To alhamdulillahi mutane sun fito sun hau layi kuma an kawo kayan zaɓe da wuri. To sai dai kasancewar an samu tsaiko kaɗan. Eh, an samu wasu kusan yara ne za mu ce kusan yara 'yan daba su zo su da hankali da hatsaniya a can kan harkar zaben amma jama'a sun jajirce sun dage akan cewar wannan abu da suke kokarin tada hatsaniya kamar yadda aka kwatanta a wancan shekara ta 2019 ba zai yiwu ba saboda suna kira da cewar wasu cewar in kai zaɓe su ka ɗaga kowa ya gani wanda kuma muna tunanin cewar da ka zaɓe da kamata a ce an haka ba a bar kowa ya zaɓe ra'ayinsa to an samu wannan tsarkon amma alhamdulillah an samu kurmin mutane da suke zaben ne, suka yi na ganin sun dakile waccan barazana eh to gaskiya kusan agent agent su suka taka rawar wajen dakile wancan barazanar da aka yi da sauran jama'a da su su yi zaɓe amma gaskiya an so a tada tsaniya sannan yanzu haka ya ake ciki a yanzu alhamdulillah an an samu daidaito ana zaɓe alhamdulillah sai dai muna buƙatar ƙara jami'an tsaro domin wannan maza ce babba wanda mun fuskanci ƙalubale a shekara ta tara ba za mu so mu ƙara fuskantar ƙalubale kusan kwace kuma haka kamar zaɓen shugaban ƙasa da aka yi an yi zaɓe lafiya babu wani hayaniya babu wani wanda ya ci mutuncin wani wani zagi wani kuma da kai mutu amma wannan zaɓen tun kafin fara an so a tada hayaniya a tsorata mata wanda su koma cikin gida ba su sun zaɓe ba wanda kuma dama muna zargin amma yanzu kamar ka ga ga mata nan tuli na kuma sun ma kusan kuma zan yawa eh sun kuma yawa haka ba su fito ba suna nan suna fitowa za kuma su fito kuma Allah ya su zaɓe burin mu shine a bari ai zaɓe kowa ya zaɓi ra'ayinsa kowa ya zaɓi cancanta duk wannan ruɗun da ake mutum ɗaya ne dai zai zama gwamna su mu kiran da muke yi hukumar tsaro don Allah a ƙara mana tsaro to muna to muna godiya kwarai da gaske kuma wannan ta sa zan je ga ɗaya daga cikin mata da suka fito a wannan mazaɓa don kaɗa ƙuri'ansu don jin wani hali suke ciki hajiya barka da wannan lokaci barka ka dai alhamdulillah kuma fara da jin suna Eh, Suna na Jazira na Madobi a nan mazafar gama a akwati na filin mai nasara. Mun fito zaɓe alhamdulillah yau ranar 18 ga watan uku shekara ta 2023. Kamar kamar da na lura watakila iya cewa mata ma sun fi maza fitowa a wannan akwati da muke tsaye? Ah, alhamdulillah mata sun amsa kira sun fito zaɓe sosai matuka kusa in ce ma fiye da maza suna fitowa kuma kowace ta fahimci cewa shi zaɓe ra'ayi ne mm. ɗan takara wanda kake ra'ayi shi zaka zaɓa duk da cewa dai wasu ɓangare sun ɗan yi shirye shiryensu na cewa za su fito kan kari domin mata su fito da sassafe a karbi eh, su a ba su wani abu ko kuma a akwai zarge-zargen bullar irin a gaskiya akwai zarge-zarge kuma dai alhamdulillah mata sun fahimci cewa duk wannan ba shi bane ba canji muke nema saboda babu wanda yake cikin matsala da tashin hankali kamar mata da yara yanzu kamar tun yaushe kika zo wannan mazaɓa. na fito tun wajen karfe takwas saura to amma kwatunan alhamdulillah sun iso daidai gwargwado akan kari duk da ba su iso karfe takwas daidai ba amma dai tara ba ba kayan zaɓe suka shigo zuwa yanzu idan kika kwatanta da zaben shugaban kasa da aka yi a 25 ga watan maris da kuma daga lokacin da aka fara wannan zaɓe kamar iwar haka ya za ki kutanta yanayi na nasarar shi da za ki iya watakila kyautata zato a kai? Eh to alhamdulillah gaskiya zaben shugaban kasa ya ba da ma'ana ba a samu wani rudani ba ko wani wa'yansu bangare su dinga kokarin tursasa mata su zaɓi abin da ba shi ne ra'ayinsu ba amma wannan karan gaskiya akwai ɗan zarge-zarge akan haka to amma dai duk da hakan ana gabatar da zaben cikin kwanciyar hankali mata muna zaɓar abin da muka ga shi ne daidai da rayuwarmu da ta yaya mu dama mu mata an san mu kai yaya mu matsalar mu kadai a shiga wahalar da zai zama 'ya'yanmu su ma sun shiga kunci da da tsananin rayuwa to gashi nan dai ana ta zabe dai amma muna da matsalar jami'an tsaro gaskiya saboda ina ga jami'an tsaro yan sanda biyu ne kadai a cikin wannan akwatuna kuma muna da akwatuna kamar ku menene gaskiyar zarge-zargen cewa akwai bakin fuska da kuka gani kuma wai suna kokarin tsorata mata sosai an ga bakin fuska kwarai da gaske akwai su mun to, amma wannan bai tsorata mu ba wallahi misalin yadda wasu kan ce wato matan sun tsorata kuna ganin ba haka bane eh sun tsorata da farko to amma da muka gano cewa abin ana yi ne saboda a razana mu mu canza ra'ayi to yanzu mu ma mun gane gaskiya mata mun ma in ma ra'ayin mu shi muke zaba daidai gwargwado alhamdulillah to mun gode kwarai da gaske wa sallallahu mubaraka ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh